الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi da muka haɗu a wannan bugire mai albarka masallacin ɗakin Allah da ke nan unguwar Dala a birnin Kano Dabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. Muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya ba mu dama sha tara ga watan Rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wadda ta dace da tara ko ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiyya na ji daɗi kwarai da gaske ganin yadda Allah maɗaukacin sarki ya haɗa ni da mutane masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma abota wannan masallaci kama daga malamai zuwa jagorori zuwa kuma ɗan uwa ɗaliban ilimi da matasa Allah da albarkace mu da albarkarsa. Allah albarkace mu da albarkar littafinsa. Allah albarkace mu da albarkar sunan annabinsa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hakika yana cikin abin da ya dawo sanadiyar amsa gayyata a wannan masallaci da kuma sanadiyar haɗuwar mu da ku shine na saboda alhubbu muna son juna saboda Allah kuma akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu malama a cikin gabatarwar da yake cewa da shi kansa da mai yawa kashi biyu cikin uku na adadin waɗanda suka halarci wannan zama ba mu taɓa haɗuwa da su ba. To kamar yadda ku ba ku gani ba, ni ma ban san ku ba, amma mu sun ga juna ko mun kaunaci juna saboda Allah. Akan wannan ƙauna saboda Allah ya sa shi kansa wanda ya zama jagorar da ya ta zuwa wannan wurin shi alhaji awwal ban taɓa ganin sa ba sai yanzu. wannan bawan Allah kauna ce saboda Allah ta sa ya da kira yarin da kira bai haƙura ba har sai da ya ga shi na iso nan da kafin ya tabbatar da tajin ya tabbatar ya kama tajin abinda wannan abin yake tuna mun shi ne babu abin da ya rage a cikin duniyar nan da yake da daɗi a tsakanin musulmi sama da kauna saboda Allah Da zama Allah maka baiwa kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kana son bayin Allah saboda Allah wannan shine abin da ya rage a cikin wannan duniyar da ke da dadi. in ba shi ka tuna ba ba wani abu a cikin duniyar da ta ba sai ka ji kunya a gaban Allah idan ba saboda Allah ka kaunace shi don ka kauna idan ba saboda Allah aka gina ta ba ko dai a yi asara a duniya sakamakonta ko kuma a yi asara a lahira bayanta ko kuma a yi asara a duka biyu amma idan muna son mu saboda Allah sai ka ga Allah ya dasa wannan ƙaunar tana yin naso a gaɓoɓinmu kai ka ce mun zauna da juna mun rayu da juna amma ko da ba mu taɓa haɗuwa ba tunda asalin dalilin haɗuwar kauna ce ta zuciya ita kuma zuciya ba fahimta ake ba ita take hararo abin da za ta ga ya dace ta kaunata sai zama duk da ba a haɗu ba ana kaunar juna yanzu muminan farko waɗanda suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka gan shi suka taɓa jikinsa suka yi tafiya da shi suka ci da shi suka sha da shi suka zauna suka tashi da shi sun gama sun tafi amma ƙaunar da yanzu muke musu su ban da ma shi kansa wannan ƙaunar ta gani ce ta ji ce ta tabawa ce su suka ji suka gani suka taba amma su ma muke ƙaunar su ba mu ji ba ba mu gani ba ba mu taba ba ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ƙauna saboda Allah take sai ka ga mutumin da yana cikin kabari ta yi in an haka kabari ma ba za a samu sauran burbushin gaɓoɓinsa ba amma kana ƙaunarsa saboda ƙaunar saboda Allah ne ta yi wani yanzu yana sama baya wannan duniyar amma kana ƙaunarsa saboda Allah annabawan Allah waɗanda suke sama idan ka ji ana labari a kansu annabi Adam annabi Idris annabi Yahya da ɗan uwansa annabi Isa annabi Musa da ɗan uwansa annabi A harun da kuma a samansu da annabi yusuf a tsakiya da a can samansu annabi ibrahim alaihi salam duka da zaka ji kana kaunar su kuma idan ana ba da labarin su musamman idan ya fito daga bakin da ke ba da labari akan wahayi ne wanda babu karya sai ka ga kamar kana ganin su wannan kauna ce saboda Allah Allah ya kullata idan ba saboda Allah ba kowace kauna idan mutum ya mutu ta kare saboda dama kana kaunar da ne saboda wani amfaninsa, duk wanda ya mutu ba amfaninsa ya kare idan akan duniya ne amma amfanin lahira shi yana wanzuwa ko mutum yana nan ko baya nan sai ka ga Allah ya gina wannan kaunar ta ci gaba da wanzuwa akan wannan ne yasa nasihar mu bari ta mai da hankali akan kauna saboda Allah da yadda za mu amfana da wannan kaunar a nan duniya da kuma bayan mutuwa. Ita sauna saboda Allah, Allah ne ya ga dama da alfarmarsa da minnarsa ga wannan al'umma da dasa ta a tsakankanin mabiya manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam saboda Allah ya sauƙaƙa masa aiki. Domin idan da a ce akwai gaba da rashin jituwa da zaman tankiya da rashin fahimtar juna tsakanin abubakar da umar da usman da ali da sauran yan uwansu cikin al'asharatul mubashiru na birjanna da sauran manya-manya cikin waɗanda suka halarci badar da waɗanda suka samu damar halartar bai'atul ridwan da sauran sahabbai gaba ɗaya almuhajiruna wal ansar aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai samu cin nasara cikin sauki ba idan Allah bai haɗa su ba ko da gangan jiki bai haɗu ba ba ka ganin saboda ba a wuri guda kuke ba ba kwa zaune tare kuna cuɗanya saboda ba a gari ɗaya kuke ba ta yi ita mace ce tana cikin gida ɗaya miji kana waje amma idan zuciyar ta haɗu to nasara za a cimma ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين Wa وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله na بينهم Allah madaukakin sarki ke cewa daga cikin ni'imominsa gare ka shine huwa allazi ayyadaka bi nasrihi ya taimake ka Allah ya taimake ka da agaji irin nasa sannan kuma ya taimake ka da taimakon muminai da suke maka hidima ayyadaka bi nasrihi wa bi nasril mu'minin ya taimake ka shi kai tsaye sannan ya taimake ka da taimakon mu'minai da suke taya ka aiki waɗannan mu'minan da ka gani wa allafa baina qulubihim samun nasarar su taimake ka shine saboda sun haɗa kansu ne saboda ba kan kwakwalwar gangan kan ko gangan jikin da gaɓoɓin aka haɗa ba allafa baina qulubihim sukatan Allah ya daure ya haɗe su a wuri guda law anfaqata ma fil ardi jami'an da ka kashe kudin da yake taskokin duniyar nan gaba daya don ka raba wa mutane su haɗu su so juna su taimaki juna don su taimake ka ma allafta baina qulubihim da dai ba za ka iya haɗa sukatansu ba walakin Allah allafa bainahum sai Allah ya baka kyauta ya haɗe maka su zukatansu wannan shi ne kyauta da Allah wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zama ya yi nasarar da ya zama mafi nasarar mutumin da ya taɓa sa wani abu a gaba kuma ya ci nasara a kai Michael Hart ya ce daga cikin mutanen da suka fi kowa cin nasara a duniya cikin abin da suka zo yi a duniya ko na siyasa ko na tattalin arziki ko na bajinta a wurin yaki ko na mulki irin na sarakuna ko kuma na harkar addini ba a taɓa yin wanda ya nasara a cikin duk abin da ya zo yi kamar Muhammadu Rasulullah Michael Hart ba musulmi ba ne ya ce shi dai a bincikensa duk da ya yadda shi kirista ne ya ce amma ya san annabi isa ɗan maryam shi ya ɗauke shi a matsayin wani bangare ne na ubangiji amma bai ci nasara irin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ce inda ya ci nasara ba za a zo ma a ce za a kashe shi ba har ma a kashe shi in ji shi a cikin fahimtar su yace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yazo yi sai da ya gama sai dai wa duniya kwankwana shi da kansa ba duniya ce ta masa kwankwana ba wannan nasarar sai daga cikin abin da ya ya samu cin mata shine allafa baina qulubihim Allah babu wani mutumin da ya taba jagorantar wata al'umma al'ummar ta kaunace shi irin kaunar da sahabbai su kaiwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ni nayi aikin ni na sanya musu kaunar juna sannan na sa musu gaba ɗayan su kaunar ka kaga amfanin al'ukuwatu billah inda ba dan ita ba ba za mu ci wannan nasarar ba inda ba don ita ba addinin nan ba zai kai irin yanzu ba hakin kai aka tsare daga inda annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar suka tsaya sai ya tsora ya yi kusan shekara goma ya ci nasara irin nasarar da ta yi maka ce ta fi irin ta abubakar saboda zuciyar iri ɗaya ce abubakar lokacin da yake kan mulki umar bai yi masa manakisa ta siyasa da zai sa a ce kar a ga haskensa shi in ya zo da ta kokarin koyi da abubakar haka usman ya zo ya dora haka aliyu ya zo ya dora haka suka ci gaba wannan saboda asalin tushensa wa Allah suka yi aikin addini tare suka yi kuma saboda Allah suka taimaki juna akan wannan saboda Allah to nasarar da za su ci tana kwatankwaci irin nasarar da yawma Izin, ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al ya ibadi la khawfun alaykum yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alayhim bi sihatin min dhahabin wa Wafiha ma tashtahi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun wannan duk saboda kaunar Allah juna saboda Allah ne abokai idan an ji ranar kiyama sai dai su zama abokan adawar juna duk yadda zaka ga ana haɗin baki da haɗin kai da haɗin juna da ake yi akan wani abu in dai na duniya ne zalla ba saboda Allah aka yi ba to idan an mutu a ranar kiyama abokan gaban juna za a zama illal muttaqin sai masu takawa waɗanda suka so juna saboda Allah duk waɗanda ba saboda Allah suka so juna ba to wannan kaunar tasu ba za ta wuce iya abin da suka amfana da shi a nan duniya ba a lokacin da suke da kaunar wannan mutum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal a'lamta ka sanar da shi cewa kana sa sai ce a ban gaya masa sai ce fa a'lim gaya masa cewa kana sa shi kuma sai ya ce da shi inni uhibbuka fillah ina tabbatar ma ina kaunar ka saboda Allah ta shi kuma ce a habbaka Allah allazi ahbabta ni la Allah wanda saboda ni saboda shi ka so ni kai ma Allah ya kaunace ka ce zama kaunar da kake mun ta koma wurin Allah kaunar da nake maka ta zama ta tushen daga wurin Allah ce zama Allah ne yake da rabit din kaunar mu shine ma'anar a habbaka Allah allazi ahbabtani fihi ko ahbabtani lahu wannan sai ya zama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana kaunar dan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya kura koyarwarsa cewa kai kuma idan an faɗa karka gole mutum kai kuma sai ka ce masa kai kuma Allah ya kaunace ka saboda duk kaunar da kake mun ni ba zan iya biyan ta ba Allah ne zai iya biya mafi girman abin da Allah zai biya ka da shi shine kai kuma ya kaunace ka kai ka kaunace ni kai kuma sai Allah ya kaunace ka saboda ba saboda ni kai na ka kaunace ni ba saboda Allah ne ka kaunace ni shi yasa idan mutum ya ce da kai ina son ka saboda Allah alkalimatu tayyibatu sadaka Allah ya ce magana mai kyau ba sadaka ce ba sai ka bada kuɗi ake samun ladan sadaka ba ba sai ka kauda mummunan abu akan titi ake samun ladan sadaka ba ba sai ka ciyar ake samun ladan sadaka ba a'a alkalimatu tayyiba ka ga mutum magana da kyau wanda za ta sa ya ji daɗi ya kaunace ka kai ma ka kaunace shi ilaihi yarfa'u kalimu tayyibu wal am yas'adu kalimu tayyibu wal amal salih yarfa'u zuwa Allah ne zuwa gare shi kalma mai kyau da dada da kallama cikin sunan Abi Dawud daga Anas dan Malik kuma hadisi ne wanda malam Albani ya hassana shi wannan shi ne hadisin da na faɗa yau hadisin da zan ƙara faɗa shi ne hadisin Abdullahi ɗan masu da yake cikin bukari da Muslim wanda aka tambayi Annabi sallallahu alaihi a akan irin wannan kauna da mutum yake yi wa wani wanda ta yi ma bai taɓa haɗuwa da shi ba amma yana son sa kawai saboda Allah to idan ana wato ma taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim me zaka ce dangane da mutumin da yake son waɗansu mutane amma bai haɗu da su ba yana ƙaunar su amma ba su ga juna ba bambancin gari ko bambancin zamani ko bambancin dalilin samun dama da za su iya haɗuwa a wuri guda biyu ba amma dai yana son sa saboda Allah shine a ƙasa ko shine a sama ko a daidai suke amma matashin ko maɗaurin wannan so ɗin saboda Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce almar'u a ahab duk mutumin da ya so wani saboda Allah suna tare da shi a wurin Allah ranar kiyama tunda a can gaba ya ce kudu ulul jannata an turwa azuwa ku da iyalanku duk ku shiga aljanna sai ku zauna tare a zaman da ba za a sake rabuwa ba haka kuma ya tabbata daga Anas dan Malik hadisin da duka hujjar da Allah zai ba su a ranar kiyama ita ce za a gina musu wani mumbari za a gina musu wani tudu inda za su hauta yadda kowa zai rika hango shi wannan mumbari saboda kyansa da bankayen da zai ba wa duk wanda ya gani har sai ya sa annabawa da shahidai sun rika tambaya su waye a nan annabawa fa sai sun rika ji ina su ma a kai su nan saboda matsayin da ke cikin kauna saboda Allah Kuma ɗan Khattab Allah ya ƙara yarda gare shi shi ma rawaito hadisi makamancin wannan wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad Abu Dawud ya rawaito a cikin Sunan Ibn Hibban ya rawaito malamai shi ma sun inganta shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inda min ibadillahi la unasan ma kun bi anbiya'a wala shuhada daga cikin bayin Allah akwai mutane da magari su ba annabawa ne, kuma ba mutuwa da shahada suka yi ba amma waɗannan mutane ya fasuhumul anbiya wa shuhada yawmal qiyama idan an zo ranar kiyama matsayin su sai ya kai yadda annabawa suna jin wannan matsayin na musamman dai da har su ba suna so sai aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na manhum ko za ka gaya mana suwa ne da waɗannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amsa da cewa kun qaumun tahabbu bi rawhillahi ghaira arhamin bainahum ala ghairi arhamin bainahum sune mutanen da suka kaunaci juna saboda Allah ba don saboda akwai dangantaka ta jini tsakanin su ba wala amwalin ya ta'aqawna ha kar kai tsammani kuɗi suka ba wa juna ko saboda wani abin da yake amfana da shi a wurin wannan na duniya ne wallahi inna wujuhakum lalu sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa ce fuskokin su idan ka gani haske ne wa innahum ala nur suna zaune kuma akan haske da wannan bambarin la khafuna idza khafa an-nas lokacin da ake cin kiyama da waɗansu suke jin tsoro su ba sa tsoron komi wala ya zano na ila idza hazina na? abinda ke sa mutane suke bakin ciki su ba sa yin bakin ciki irin wanda mutane suke yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sune waliyan Allah masoya Allah saboda sun so Allah hakan yasa sai suka so bayin Allah saboda Allah Anas dan Malik ya rawaito kamar yadda ya tabbata Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin Al-Adab al-Mufrad hadisi ne shi ma ingantacce Albani ya inganta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma tahaffar rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibi duk waɗanda suka so juna saboda Allah to sai Allah ya ba su falalar da wanda ya fi ɗayan falala shi ne wanda ya fi ƙaunar ɗayan saboda Allah. Falala shi za a raba mushi gwargwadon yawan yadda kake ƙaunar ɗan uwanka gwargwadon yawan ladarka da falalarka a wurin Allah. Hadisi na gaba shi ne hadisin da ke cikin sahihu Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana idan kana ƙaunar ɗan uwanka kuma kana so wannan ƴan uwantaka ta dore me ya kamata kai masa? ma'anarsa shi ne menene haƙoƙin da ke tsakaninmu da juna domin ya tabbatar da cewa wannan ƙaunar da gaske ne wannan shi ne hadisin hukukul ya alal musulmi. haƙƙin da musulmi ke da shi akan ɗan uwansa musulmi don ya tabbatar da wanzuwar ƙauna a tsakaninsu Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce haqqul muslimi alal musulmi sit abubuwa shida haƙoƙi ne da kowane musulmi ke da su akan kan uwansa musulmi kila ma ya ya Allah aka ce da shi ya ma'aikin Allah a gaya mana su sai ya ce fi ta fa sallim alayhi haƙi na farko shine idan ya haɗu da shi ya rika yi masa sallama haƙi na biyu idan da haka ba a jibku idan ya gayyace ka wata hidimarsa ta tashi ya kira ka to ka amsa kiran kar ka gwale shi haƙi na uku wa idan tansahaka fansah lahu idan ya nemi yi masa nasiha ko ka bashi shawara akan wani al'amari ka yi masa nasiha ta gaskiya wa idza afasa fa hamidallaha fasammithu idan yayi atishawa kuma ya gode wa Allah to kai kuma ka gaishe shi ka ce masa yarhamukallah wa idza marida fa'udhu haƙƙi na biyar idan yayi ciwo ka je ka gaishe shi haƙƙi na shida wa ta mata fattabi idan ya mutu yayi Fati to ka shiga cikin waɗanda za su yi masa sallah har ma su yi masa rakiya zuwa makabarta ku kai shi sannan ka dawo waɗannan haƙoƙi haƙoƙi ne da kowane musulmi a cikinmu yake da shi akan ɗan uwansa musulmi gwargwadon damar da take da ita ta isar da kowane haƙƙi waɗannan haƙƙoƙi idan za mu baje kolin ɗaya bayan ɗaya mun sharhin su ma iya cewa su ne ginshiƙai na ƙauna saboda Allah da kuma ɗan'uwantaka ta yi amfani a tsakanin musulmi idan ka tara su kana iya cewa su ne kamar haka abu na farko a taawunu 'ala al wa takwa. wannan ne abu na farko da yake tabbatar da gaske take da ta shekara kaunata da gaske nake da nake ina kaunata ne. shin muna taimakon juna ko kowa yana harkar gabansa? sa shin ina shiga damuwarka in taya ka ka warware ta shin ina zuwa lokacin farin cikinka in taya ka mu nuna farin ciki wannan shi ne abin da ke nuna alamar ƙanƙantaka ta gaske duk da kake ƙaunar mutum idan a baka kawai kake faɗa ko ka rubuta masa a test, ko ka masa gaisuwar juma'a ko kawai ku haɗu ka yi masa doguwar sallama ya amsa har zuwa wa baraka tu amma in bukata ta zo ka taimake shi ba za ka taimake shi ba ka yaga shi. kai ba masoyi ba saboda Allah ya ce wa ta'awanu 'ala al wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal udwan ku yi rika taimakekeniya da juna akan nagarta da takawa nagarta ita ce dukkan ayyukan da suka shafi abu mai kyau na rayuwa wanda za ka amfana shi ba zai amfana a takawa shi ne harkokin addini da harkokin rayuwa ta duniya min kurabi duniya na fasallahu an fatan min kurabi yau da kiyama duk haka mun kai wa juna nasiha kai kuma daga cikin haƙƙin da yake da shi a kanka shine in ya maka da siya baka karba saboda da Allah madaukakin sarki ma yace mun zama yan asara idan ba ma yi wa juna ba tawasau bil haqq in ba ma juna in ba ma ga wa juna gaskiya mun zama yan asara mai amfanin kewa mu akwai mutanen da idan kai masa nasiha akan abin da ya shafi harkar ku ta waje zai karba ko akan addini zai karba amma ka bashi shawara akan gidansa ba zai ta ba zai ce ba kwanan private issues ne mu a musulunci ba haka bane zai ce maka private mata ne karka shiga ni da matata nan fa red line ne karka shiga kariya kake a musulunci a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu matsala a cikin gidansa na hadithatul ifk ya shafi na Aisha ai sai da ya kira wasu daga cikin na kusa da shi ya shawara da su me yasa bai ce wannan harkar ta iyalai na bane kuma harkar da ta shafi mutuncin iyalai na ne ba ruwa na da ku ba ruwan ku da ni a'a ana neman shawara kuma lokacin da yake bincike da tambaya sai da rika tambayar habbai da maza da mata cikin waɗanda ya nemi shawara su haɗa abin ibn Abi Talib har da mahaifinta Abubakar cikin waɗanda ya tambaya cikin mata har da Barira don haka yana da kyau ya zama karkarin ka cewa harkar iyalanka ba mai shiga a'a idan mai nasiha ne ya shiga ya zama kana da kishi akan iyalanka don tsare mutuncinsu amma idan ka yi kuskure ko ka bari cewa za a iya gaya maka ba daidai ba idan kuma baka yarda abokin ka ya baka shawara akan iyalanka ba to waye zai baka waye ya san harkar iyalanka ba ba abokin ka ba in ka bari haka kawai kace sai malam yayi wa'azi kafin ka ji malam bai san damuwar gidanka ba za a gama wa'azi ba cikin irin naka matsalar ba amma abokinka ya sani ya leko ba sai ya ji aya ko hadisi ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ƴan'uwantaka tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda sai Salman ya kawo ziyara a gidan Abu Darda sai shi ya karɓi bakuncinsa amma kafin sun saba haka ba ka ranar ya taho sai zo gida dare, sai zo gida kai sai gidan abincin sa ne an taba zaman tare an zauna gida guda ko an zauna makota sai zo ya sallama a gidan sai samu mata shi ta karɓe shi aka ba shi abin da ya kamata a karɓe shi shi kuma lokacin mai gidan baya sai ganta ba ta da kyan gani ya ganta ba ta kimta kanta ba haba ummu darda kina mata aure ba za ki kula da kanki ba kafin mijin ya dawo yanzu wannan haka ya kama kan gana sifa dinkin a yi nasiha wa matar abokinka akan ta kyautata wa abokinka wannan nasiha ce mai kyau a sai ta ce mishi za akwai dalili shi abokinka ai ba ruwan shi da mace ba ana yin kwalliya saboda mijin a jawo hankalinsa ba ne shi ba ruwansa da mace in na yi ma na yi aikin banza yanzu in ya dawo da rana za ga azumi ya ke. dare yana yi kuma in yi shi kuɗa da kuma ya fara sallah sai gari ya waye zaka ina ruwa ruwan shi da zaka ba zan yi masa kwalliya ba yana azumi ne ma azumi sai ce naji sai bari da ya dawo sai ce an kawo wa bako abinci sai aka ce a bai ci ba tuko yana jiran ka sai zai kawo masa sai ce mu ci abinci ce ba zan ci ba sai ka karya azumi sai mun ci tare ya ce a ya ce Allah ba zan ci ba sai ka karya sai karya saboda ya san Salmanu ya fi shi ilimi kuma abokinsa ne na gaske kuma dukkan su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu tarbiya ba zai sa shi mumuna ba sai in yana da dalili haka wannan abun ko shi ya dauka ba daidai bane sai hakura ana nasa in an je gaban mai gida za a gyara sallallahu alaihi wasallam haka kawai sai sai sai ci abinci sai dare yayi sai ce da shi tashi ka je ka samu iyalanka daga baya ka dawo shi ke na ya kora shi ya tafi sai dawo sai ya fara zai sallah sai da ka ba za ka yi sallah ba ya sake tashi zai sallah an jima ya ba za a yi sallah yanzu ba to kuma ya san Salmanu duk sallar sa ai ba zai fi Salmanu sai dai bar shi can karshen dare zai ce yanzu tashi mu yi sallah sai suka yi sallah tare inda ya bar shi kwana zai yi yana sallah inda ya bar shi jiya zai wuni yana azumi yadda aka saba amma ya hana za ka sai wannan yana Allah Allah a bari gari ya waye shi da ya ga kai wannan ana kokarin a ƙara kaidi akan ibada wanda yana ce a rage ya sa na karya azumi ya sa na hana sallah cikin ya hana ni sallah cikin dare amma abokin sa ne kuma ɗan kwantaka ce saboda Allah shi kuma ya ga kamar wannan fa yayi da niyyar nasiha saka da suka tashi da safe aka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ida sallah sai Abu Darda sai ya lafafa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka ji ka ji yadda aka yi jiya na yi ba ku, kuma salmanu kai kuma kai ka haɗa mu da salmanu kuma na san darajar Salmanu, amma ka ji abin da Salmanu. ne salman ya sa na karya azumi Salmanu ya sa ya hana ni yin sallah wai sai ya ce da ni inna li rabbika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa ولنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه yace abin da yake mun kenan shi ne ya gaya masa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kawai sadaqa salman salman ya gaya masa gaskiya a wata riwayar zuwa yayi kawai shi suna gida ya ce ya ce masa kai yanzu me yasa ke hana ni waɗannan abubuwa sai gaya masa wannan sai ce masa kaga inna li rabbika alayka haqqan ubangiji yana da haƙƙi a kanka shine na yin sallah shine na azumi kuma kana yi ai wa li nafsika ka haqqan ko wani wa ka jasadika ka haqqan gangan jikinka yana da haƙƙi baka in ka zo biyan haƙƙin ubangiji kar ka cinye gaba daya ka rage lokacin da zaka haqqan wa li zawjika ka haqqan wa li jasadika in yadda salmanu ya gaya maka nan kaga manzon Allah baya wurin amma muhimmancin zancen ya kai ta a aiko malaka ya gaya masa abin da suka yi tun kafin abin da za a zo ya yi tambaya wannan dukan a daga cikin yan uwan saka saboda Allah muka samu wannan domin da ake nasiha wa juna shin mu haka muke yi wani za ka ga idan ya ga abin da ba kyau zai ce ohon mai shi ne shi sai je a gidansa sai rika mai kyau din tunda wani baya yi ni bari in gyara mai muni kuma shi ya je ya je ta zuntansa ko ya daɗa ƙara dagula abu mai munin da ya fi shi ne wanda za a gaya masa shi kuma ya ce ba ruwanka da harkar na. haƙƙi na gaba na uku shine insha'u sala wanda yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi Allah yana so mu rinka yawan yi wa juna sallama kuma Allah yana so ka yi sallama ba wanda ka sani da wanda ka sani ba kuma Allah yana so wato wannan sallama ɗin ya zama duk wanda aka yi masa shi kuma ya amsa wa idza qudiyatum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce afshu salama bainakum tahabu Sai daga cikin abin da zai ƙara yaukata dan uwantaka da kaunar juna tsakaninku shi ne ku rika yawaita yi wa juna sallama abu na gaba da yake ƙara ƙaunar juna shine banda kwaɗayi abu na gaba da yake ƙara ƙaunar juna shine banda rowa waɗannan abubuwan guda biyu suna cikin abin da suke ɓata ƴan kuwantaka kwaɗayi a ɗaya gefen da rowa a ɗaya gefen kwaɗayi da rowa aiki shoyin juna ne kuma kowane abun aibi ne kar ka yi kwaɗayi sannan karka zama kuma marowaci abin da yake nufi da karka yi kwaɗayi shi ne idan kana so ku zauna lafiya da mutum karka nuna kana kwaɗayin abu hannunsa ka rika nuna kana kwaɗayin ya yi nagarta kai masa nasiha ka rika kana kwaɗayin abubuwa na addini su yi tare amma karka nuna ku rika cin kuɗinsa tare wannan yana ɓata yan uwantaka kuna bayyana da kyau idan ya gayyace ka sai ku taba idan bai gayyace ka ba kana nesa idan ya baka ka karba jazakallahu khairan idan bai baka ba ka tabi ka rike ajinka da mutuncinka idan kana so ya baka ka roki Allah ka ce Allah ya sa ya baka zai baka ko shi bai yi niyya ba ko kai baka yi tsammani ba amma ka nuna masa ya gane kana so zai ce wannan da yake yana so na saboda Allah nan karya yake yana so na saboda abun hannu ne kisa wani ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga ya mu abin da zai sa idan nayi Allah zai so ni mutane ma za su so ni sai ce abin da zaka yi Allah ya so ka shine ka guji wannan duniyar ka daina mayata akan duniya yace abin da zai sa mutane su so ka kuma shine ka guji abin hannun su ka daina nuna musu kadai duk ɗan adam da ka nuna masa kana kwadayin abin hannunsa sai ya ji wani iri na kaskanci game da kai kuma wannan yan uwantaka tana dusashewa idan akwai ganin kaskanci ka rike ajinka ka rike mutuncinka idan ka gaba ka samu ba ba laifinsa ba ne wanda ya raba ne ya bashi kai kuma ya baka iya wannan zuwa ka dama kuma saboda Allah ka ce kana so sai ka dogara gare shi sai shi ya baka amma kar ka dogara da bawansa duk wanda ka nuna cewa kana kwaɗayin abun hannunsa ko shi waye ne wallahi sai ka hau masa kai ko shi waye wanda yake so a roƙe shi shine wanda nasa baya karewa shine Allahu rabbul alamin amma duk wanda nasa yake karewa to wannan baya so ka rika nuna masa kada mu da wannan abu kuma abota ana yi tsakanin mawadaci da matalauci ana yi waɗannan alkula ba'ul arba'a da kaji ai a cikin su akwai matalauta a can kasa kamar Ali ibn Abi Talib shi sa har annabi ke ce masa abu tura akwai masu kuɗi a can sama irin su Usman da Abubakar akwai ƴan tsakatsaki irin su Umar duk haka aka zauna amma aka yi kaunar juna saboda Allah saboda Abubakar da Usman ba sa rowa Aliyu da Umar kuma ba sa kwaɗayi kai ne sa ba za ka zama ka yanzu har Ali ibn Abi Talib ya bar duniya shi ba mai kuɗi bane amma ya rage masa daraja ya rage masa komai ba har abubakar da usman suka bar duniya su ba muka ɗaita ba ne don haka kuɗinsu bai hana musu abota da aliyu ba aliyu kuma talaucinsa bai hana masa abota da su ba saboda ba kuɗin ba ne ya haɗa su shi aliyu ba ruwansa da kuɗinsu imaninsu ne ya damu da shi su kuma ba ruwansu da bai da shi saboda dama su suna alaka da shi ba don yadda za su yi alaka da masu kuɗi ba ne alaka ta addini ba maganar kuɗinka nawa ne ba maganar nawa ne a asusunka damuwar ita ce kai nagari ne ko ba nagari ba wannan kuma kuɗi baya determining aminin dinsa jama'a muna fahimtar wannan don haka dole a haɗe za a faɗe shi kar ka nuna wa wane ka daina kwaɗayi sai ka nuna wa wane kai kuma ka daina rowa kar ka ce wa mai kuɗi ka daina rowa sai ka ce wa mai talaka shi kuma ka ce masa kai kuma ka daina kwaɗayi sai zama idan wanda ya zo bayarwa zai bayar ne a cikin daɗin rai ya san ba roƙarsa kai ba wanda zai karɓa kuma sai karɓa cikin izza ya san ba kwaɗayi ya sa ya samu ba ina fata an fahimta don Allah jama'an musulmi mu gyara wannan yana cikin abin da zai gyara yankuntaka tsakanin mu yanzu wani zai maka dadin baki kun haɗu akan addini ne kun haɗu akan waye amma yana lissafi cewa mai tsawa da tsawon kuɗi ba me tsawa bai mun kaza ba sai ce wannan ba saboda Allah ne sai kwanci abota to ba ruwanka da abun hannunsa idan kana so cewa kaga kamar yana da rowa to sai a bi ta hanyar da ta dace sai a masa nasiha ya daina rowa amma tun da ka shi saboda Allah ne ai yana sallah ai yana azumi ai yana wacece sai a hana shi wannan rowa to tun da dama ba don abun hannunsa kake son ba zai sa ka daina wannan abotar jama'a muna fahimta to amma ku kuma waɗanda Allah ya ba su don Allah kar ku rinka yin mako da karancin bayarwa wannan ba hali bane na musulmi halin musulmi shi ne ya bayar ta dama ya bayar ta hagu ya bayar ta gaba ya bayar ta baya halin musulmi shi ne wanda yake jin tausayi na kasance. halin musulmi shi ne halin Allah ya banka zo mu haɗu mu shi amma duk mutumin da ya zama halinsa halin rowa ne to Allah ya siffanta rowa a inda yake siffanta kafirai ne ara'aita allazi tawalla kafiri ne ai wannan wa a'fa qalilan wa akda marwaci shine wannan sai munafikai allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil kufr marwata kuma masu sa ayi rowa sai sai tantagariyar wanda shi bai ma da tashin kiyama ba shine wala yasuddu ala ta'amil miskin shi bai bayar ba kuma baya so ya ga an bayar sai Allah ce wannan kan shi da Allah zai kafi bidde domin duk wanda yake akwai tashin kiyama ya san zai rabu da wannan abun duniyar kuma za a je a tambaye shi a ce ba zai bari ya rufe masa ido har ya rika rowa a kai ba to akwai wanda shi zai yi rowa ba kuma ya sa wani kuma shi ma ya yi rowa idan wani yana alheri kuma ya hana alheri wannan shi shine yan na yamna'una ma'una Allah ka raba mu da su to mumini kuma na gaske shine wanda shi kuma baya da tsananin kwaɗayi Shi ne wanda yake tawakkali ga Allah Shi ne wanda ya yarda da cewa Allah ne ya raba don haka tun da yau ya tashi bai da ko kwado Allah bai ga daman yau ya tashi da shi bane sai da wa za ku yi tsakaninku neman bashi za ka yi idan kuna yi neman taimako za ka yi idan ka kai irin wanda zai nemi taimako wani duka ba hana ba amma ka mai da abun ya zama sana'arka da al'adarka ka yi text kawai sai ka tura account number wasu ba da yi ba yanzu don Allah ta yaya ke kai tsammani mutumin da ka tambaya kuma har ka tura account number ta iya bayar ta yiwu yau yana da hali ya bayar amma wani ya riga ka duk mutumin da yake roƙo shi baya la'akari da irin wannan damuwarsa kawai ita ce in ka hana shi kawai ka hana ne kuma kai ba mutumin kirki ba to ta za a yi kyankwantaka ta addinin irin wannan kuma galibin mutum duk komin yana bayarwa in dai har ka yi kuma har ka ɗauka kawai ya riga ya gama ga account number ba yanda zai baka in kuma ya bayar to mai wa kai ne yau na farko idan Allah ya ce bayar ba Allah bai faɗi sunanka a cikin waɗanda ya kamata ya ba su ba zai ba wa wanda shi ya ga dama ne zaka ya ba wasu kai baka cikin waɗanda in bai su ba Allah zai kama shi Tunda ya riga ya ba wani amma wani yana ɗaukawa cewa in dai ya tambaya ba a ba shi ba kowa ne marwaci to duk wanda kake son abu a wurinsa idan kaga kana bukata kana so ka cancanta ka bi hanya ɗaya biyu hanyar da ta kowace ita ce ka je wurin ubangijin da ya bashi ka ce Allah ya ba ko ta hanyar sa ko ba ta hanyar sa ba bukatar ka ita ce Allah ya yi maka shi kuma Allah zai yi maka ba dole shi ta hanyar sa ba kamar yadda shi ma ya yi masa ba ta hanyar wani ba idan Allah ya tashi baka arziki ba dole sai ya baka ta hanyar wani ba inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab in Allah ya tashi bayarwa baya baya lissafi Allah zai iya baka abin da kai ba za ka iya lissafin sa shi ne bai gari lissafin ba tare da kuma kididdigewa ce dan wannan dan a shi Allah yana bayarwa da yadda zani mu mubadi da abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannun Allah a sake take hannun Allah a sake ki a buɗe ki yadullahi mal'a hannun Allah a cike yake da bayarwa kuma kullum Allah yana bayarwa bal ya dahu ta ne yunfiqu kaifa yasha to amma ba Allah yana yanda yake so idan ka roƙi Allah sai ka dogara gare shi to za ka iya haƙura ka kare na rantse da wanda raina yake sai idan kana da ne Allah sai kawo a baka amma shi Allah idan ya tashi bayarwa kar ka ɗauka irin yadda in ka tambayi abokin ka ne in bai bayar ba ko kuma kana faɗa shi kuma dole a a shi fa Allah ubangiji kake roƙo ba ka zaka kaskantar da kanka ne sai ka jira shi kai za ka sa lokacin tambaya amma ba kai za ka sa lokacin amsa ba ka ce in an jima zan yi tambaya in an jima zan roƙa qala sa astaghfiru lakum rabbi zan yi lokaci kaza amma an zo karba ba sai Allah ya karba lokacin da ya dama in ka ce Allah ka cire ni a wannan matsalar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an amsa maka amma kuma ai ba kai ne zaka sa yau ne ko gobe ba sai Allah ne ya ga dama zaka zaka iya ka ci gaba da matsalar har jibi amma Allah ya amsa yau shi za a yi kuma ka jira idan lalura ka ta kai yadda sai ka tambaya ka ce ka roƙa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku ne kadai ya halatta su yi sauran duk wanda ya roko ya ci surutu ne ce haramun ne yake ci shine wanda yake cikin tsananin talaucin da har mutanen unguwar su kokari su sun shaida cewa wane yana cikin tsananin talauci amma wanda zai karba ne mutane ba su gane cewa ya shiga cikin talauci ba to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai roka ba mutum na biyu shine wanda ya samu ja'ifa shine yana da arziki ko yayi noma ko da abu zai cinye gonar ko aka yi masa gobara yana da arziki sai lokaci ta wani abu ya zai ciwo wannan shine mutum na biyu sai mutum na uku shine wanda ya dauki nauyin waɗansu ya dauki bashi ya dauki bashi wasu sun ci bashi ya ce zai biya musu waɗannan mutum uku sune waɗanda ya halatta su yi roƙo to idan ka je za ka roƙa sai aka ce ka roƙi iya bukatar ka shine ma'anar lisa'ili wal mahrum wanda ya roƙa kana iya bashi idan mutum ya cancanci ya roƙa sai ya roƙa to amma da nauyi wannan roƙon in ba ya zama dole ba karkai. idan da hali in za ka roƙa ka roƙi bashi amma ka roƙa da niyyar tabbas za ka biya ba wajen ka gan shi banza banza ba idan ka ga baka da hali kana bukata ne abinci ne yau ma baka da shi gobe ma baka da shi sai ka roƙa amma da gurgudun iya bukatar ka idan aka baka sai ka kame haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an fahimci wannan to kai kuma idan an tambaye ka ka bayar saboda duk mutum mai bayarwa idan ya san wani yana da mutuncin da bai saba roƙo ba in ya roƙa zai bashi to shi kuma ya cika yankuntakar ke in ya tambaya ka bashi kana da hali kar ka hana shi an fahimta ko waɗannan su ne abubuwa guda biyu da suke tafiya tare banda kwaɗayi banda mai banda ruwa to sai na kusa da ƙarshe a ina ƙarshe shine yawan ziyartar juna da haɗuwa da juna wanda yana cikin abin da yake ƙara ƙarfafa ɗan uwantaka ka tashi daga inda kake kan ziyarci ɗan uwanka ba dangi iya ba da uba ba wata alaƙa sai saboda Allah ka je ka ziyarce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da yake wa sahihu muslim akan wani bawan Allah da ya tashi yayi tafiya daga garin sai ta da ni. ya je wurin wancan ne kawai dan ya ziyarce shi saboda Allah da ya tashi ya je yana isa kusa da gari sai haɗu da wani sai tsare ce ce a daidai ƙofar gari shi ne ya kawo ka nan gari ya ce na zo ziyarar wani bawan Allah shi ne ya haɗa ku da shi ce ta son sa kawai saboda Allah ya ce saboda Allah kaɗai ka kawo masa ziyara ce saboda Allah kaɗai sai ce to ni manzon Allah ne mala'ika ne daga wurin Allah don in gaya maka cewa Allah yana son ka kamar yadda kake son ɗan uwanka Allah ubangiji ya kaunace mu Allah ya tabbatar mana da dukkan alkhairi wannan kauna da take tsakanin mu da juna da na ganta a zahiri ga malam ga kuma shi mai masaukin baki ga kuma gaba ɗayan ku Allah ubangiji ya sa wannan kauna ta mana amfani bayan mutuwa Allah ya sa amfane mu a wannan rayuwa Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwar mu ya gafarta kurakuran mu da kuma ɗaukaka darajar mu abinda na faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine wakilta kan mutumin da malam ya dauko na al'ubi billah wa al'uwa billah ƙauna saboda Allah yanzuwantaka saboda Allah wanda a kan wannan Allah mahaukakin sarki yake na rayuwa Ibn yi al-Jawziyya Allah ya masa rahama wa ma ta'ata minha italaq wa ma tanakala minha italaq Ikin cewa ita rayuwar ka baki ɗayanta ne Allah madaukakin sarki ya halice ta ne akan ƙauna da kuma wurin ƙauna tun muna asali muna rayuka Allah ya kaddara waɗanda za ka kauna da kuma waɗanda za a iya samun matsala tare da su. Shi yasa da Allah cikin rahamarsa ya mana rahama da addini sai zama mana dai akan wannan tsarin ake tafiya. Muminai su ne masoyanka, su ne abokansa su ne wanda ya kamata ka goge da bayan su su ne wanda ya kamata a ce kana tare da su a kowane yanayi arna kafirai ba tare kuke ba ba masoyar ba ne. bai kamata a ce kana tare da su ba sai da ba yadda za a yi shi zama tare da su da kaɗan kukurna a kusa Allah ka sa mu dace sannan kuma abu na gaba kauna gaba ne magana a nan ta ba karamar abu ba soyayya ita ce ta ka yi wa mutum abin da ba ba a iya yi wa ɗan adam na alhaini da son tsayawa da kuma ƙoƙarin bayyana ta ya buɗe wa'azinsa da bayani irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya cusa wa sahabban manzan Allah, ƙaunar manzan Allah. Yadda abin zai rufu maka yadda za ka san cewar soyayya ita ce take sanyawa kai wa mutum abin da ba ba a saba hanewa ɗan adam sa ba. Akwai ainihi kuduratu da sadiya. abinda idan jiki ya zama amfani da shi yake fitar da shi ta waɗansu sabobi shi kansa ne jikin kudin abin sai kamar gayaki da bawani da majina da miyau za ka ga mafi yawanci wanda abin ma ya fito ta jikin da gudun da yake haka ne kowa a ba to amma kuma ƙauna take sanya ka iya amfani ka iya wato mu'amala da wannan abin da ya fito daga jikin wanda kake ƙauna saboda Allah kun mu aiwar ba su kafu tsarin Allah ba wannan da yake nunawa tsantsar ƙauna da soyayya annabi alaihi salatu wassalam yayi fitsari yayi bawali a cikin kasko ummu aiman ta zo ta daga ta ji yana kanshi ta shanye wannan menene wannan yana nuni zuwa ga irin tsananin kaunar da take masa ya yan uwa ba sha jinin manzon Allah ba a uhudu an ji wa manzan Allah ciwo wanda daga cikin sahabbai in ban manta ba talha bin ubaidillahi sheik ina da waya ta da jini ke zo ya zo ya tsotse jinin ta al'adance ai tofarwa ake amma sai ya haƙe annaba alaihi salatu wasallam ya ce wajaba ta wajaba aljanna a gare ka an yi masa kaho wanda ya tattara jinin ya tafi da shi ya je ya sha wannan din yana nuna irin ƙauna da suke yi masa wanda abinda jiki ma ya gama amfani da shi jikin ya fitar nasan sha suke suhail bin amru as-saqafi a sulhun hudebiya ya zo ya ga irin yadda sahabbai suke aiki da irin wannan kauna da Allah ya kwarara musu a cikin zukatansu ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya tarar da manzan Allah sa a zaune da yayin kaki idan ya koko sai kaga hannaye sun yi sama an tare wannan ya shafa a fuskarsa wannan ya shafa a jikinsa wanda bai samu ba ya bi hannun wanda ya samu ya kaso a nan shi ba ya shafa aka yi fada ya ce na je gurin kisra na je gurin kaisar manya-manyan masu mulkin duniya na wannan lokacin amma banga ana nuna musu tsananin ƙaunar da na ga sahabban annaba na salatu suna nuna masa tun daga lokacin abin ya ruɗa masa kwakwalwa shi sa suka zama abin da suka zama suka taimaka masa iyaci bako kamar yadda malam ya faɗa a farkon lancinsa suka tafi da manya-manyan lada da matsayai wanda ba ma za a hango su baballanta na a kamo su duk wanda kuma ya shiga cikin jarraba su da zagin su to an jarrabe shi da wutar jahannama Allah ka tsare wayannan bayan Allah sun yi gaba irin yadda suka nuna masa kauna domin ita ce asali ita ce asali shi sa ya ɗan uwa Allah maɗaukakin sarki wannan babi da malam ya taba na ƙauna. Allah maɗaukakin sarki yana ƙauna, yana soyayya sai ya soma daga kansa inna Allah yuhibbu at tawadina wa yuhibbu al-mutatahhirina Allah maɗaukacin sarki ya zafe waɗansu bayansa saboda waɗansu ayyukansu yana ƙaunarsu wanda a wannan babu ne ce idan ka taɓa su to shi ka taba ka fito da rindinar ka shi ma zai fito da tasa kuma sai ya kasance manzon sama yana kauna annaba alaihi salatu wasallam yana son mu'minai a dunkula ga baki ɗayansu to kuma a gefe sai Allah ya sanya masa kaunar waɗansu daga cikin fiye da waɗansu ai an tambaye shi a cikin maza wa ka kuso waye ce sayyidina abubakar abubakar siddiq ya tafi da wannan falalar fahasiduhu humut aka kuma tambaye shi a cikin mata wace ka fi so isewa ummu na aisha Allah ya kara mata yadda tsorata Allah yana soyayya manzan Allah yana soyayya sai ya kasance mu kuma aka dora mu akan mu yi kauna saboda Allah mu saboda manzan Allah har ya kasance akwai abu guda biyu da zai faru rana alkiyama mu kula da wayannan abubuwan guda biyu kuma dukkaninsu ƙauna ce ta ɗauko su ita ce ta yau da abu na farko dai ranar alkiyama babu inuwa sai kwaya ɗaya kuma yadda babu ruwa sai tafki kwaya ɗaya duk kuma inuwar da ruwan duk suna ƙarƙashin manzan Allah inuwan nan ita ce inuwa al’arki idan Allah ya taimake ka tana da wani da kuka yi alhubu billa, to kana da kujera a ƙarƙashin inuwa al’arki Allah ka sanya mu sannan kuma abu na gaba shine abin tsoro Allah ka ba mu ikon mu gyara idan muna cikin kuskure in kuma muna kan daidai Allah ya kafe mu akan daidai din shine almar'u ma amman ahabba yawmal qiyamati haka manzon Allah ya faɗa hadisin Abdullahi dan Abbas yace ban ga wata rana da sahabbai suka hada kan? munna ana kabbara ba irin ranar da manzon Allah ya faɗi wannan hadisi saboda gabaki ɗayansu sun kusa manzon Allah duk duniya ba su da abin da suke kauna irinsa to gashi ya ba da labarin suna tare da shi to mu kuma yau sai mu duba mu gani manzan Allah shi ne a gabanmu shi muka fi kauna ko kuma dawa ce dawa shi ne fa magana da baki wanda kowa zai iya faɗa waɗansu su sanya wa kansu suna muhammadawa idan an haɗa na wa yaya ƙauna yaya soyayya da'awa kenan eh yaya ƙauna ya soyayya an kwana ba Allah ya saukata eh akwai da'awa a kuma akwai kuma ƙaunar original yar gaske wacce ita ce a halin suna suke akanta insha Allah to layin ladi kamar yanda ɗaya daga cikin mazabata yake cewa falyanzuru ahadukum man yuqatil Sai daga cikin ku ya duba ya ga wa zai kaunata waye a cikin zuciyarsa shin musulmin ne ma a cikin zuciyarka su kake kauna su kake kishi kamar magana da malam ya rufe wa'azinsa da ita na ƙaunar ita ce take wajabta keniya don wallahi duk wanda kake kauna ba za ta hana shi abinka ba in ka ba shi ma ya karba munna kake ko kana jiran ranar da za ta gan shi da bukata kai gaggawar biya masa ita kalli irin yadda muke gaggawar zuba ‘yan uwanmu a cikin ɓacin rai mu kora su cikin damuwa ko kuma suna cikin damuwar amma mu ba ruwanmu ita ce maganar da malam ya faɗaɗa ta kusan minti arba'in da biyar malam ya minti talatin akan wannan ne ukhuwa billah to kuma yaya taimakawa saboda Allah din kalli irin yanda yanzu ake kashe ‘yan uwanmu kisa na da hancin kisa na gilla kana cikin gidanka kana bacci a zo danninku a banka masa wuta sai kun fito a guje yara ƙanana suna kuka kuma a banka muku wata wutar daga bakin bindiga wallahi tun ana faɗar irin wannan muna bacin rai muna nuna damuwa yanzu abun sai sauka yake a cikin zukatanmu yar addu'ar da muke ma ina ganin an ma kusa dainawa sai dai a social media an kada bubbudo an kashe mutum arba'in da biyar to ga su an sa musu ni ya mutum ya sauri ya fice saboda an saba an saba ji an saba gani amma su arna kalli irin yadda an kashe mutum ɗaya mutum biyu ballantana a kai mutum goma irin yadda suke tada hankalinsu su ta magana to nasihar da zan mana ya'yan uwa rana al'iyamar nan dai ka san wanda za a tashe ka ka je kana nufinsa domin mahiyya ce ta wallahi shi kun haɗu kuna tare almar'u a ahabba Mahiya ce sai fa kun haɗu da shi musulman kake ƙauna? su kake tare da su kana kishin su mun yadda ba mu da abin da za mu iya sai musu addu'a da nema musu sauki na gabas ta tsakiya da kuma na Najeriya ta tsakiya da na arewa da na sauransu. Kuma ba a fasa ba, kisan ake a kullum. To ba mu da abin da za mu iya mun yadda sai addu'a, don Allah a dora, a ci gaba, a dinga yi musu addu'a. A dinga yi musu addu'a akan Allah ya fitar da su daga cikin halin da suke ciki mu dinga yawaita addu'a kan Allah ya kashe wayanda suke da hannu akan kashe musulmi bayan Allah ba su ji ba ba su gani ba Allahun mahalif man kana fi halakihi rahatan lil musulmi. Allah ka halaka dukkanin wanda a cikin halaka shi akwai hutu ga musulmi Allah ka datar da mu Allah yi mana abuwa ga ɗaya daga cikin shehunan malamanmu matasan malamanmu ko kurkura ma ba ta yi kuro masa ba amma da abubakar goron ba da za mu ba shi ko da minti ɗaya ne inda ya zo eh, a haiko minti ɗaya ne malam eh, ko da minti ɗaya ne sai a ko da minti ɗaya

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kusan an yi mun mufaja'a da babu yadda zan yi ne dai sai na amsa yadda aka faɗa domin duka malamai na ne suka umarta mala malamina malami na ne yaya ne kuma uba ne ga kuma Furofesa, babban malami na murabbi na jagora na ko in ce uduwa ta ma gaba ɗaya don alal haƙiƙa mala yana daga cikin waɗanda suka zaburar da ni har nake iya magana akan abin da ya shafi addini kusan shine mento dina akan abin da ya shafi karantarwa da kuma da'awa tun kafin Allah ya kaddara mun tafiya karatu ƙasar Sudan bani da malamin da nake saurara sama da malam tun a lokacin malam bai sanni ba har Allah ya ƙaddara alaƙar da ta sa malam ya sanni kuma har nake iya kujirar da malam wasu buƙatu waɗanda suka shafi tattaunawa ta addini don har a yanzu da nake magana ta abin da ya shiga duhu ku kusan ina fita da gudu in ji wajen malam kuma in samu buɗe a cikin sha'aru da malam ina aron bakin duka mahalarta gurin nan cewa nuhibbuka fillah yadda malam ya nuna mana kauna da soyayya ya halarci wannan waje kuma muna kaunar malam saboda Allah Allah kuma ka tabbatar mana da wannan kauna har a gidan aljanna baki daya da haka ni ba zan iya ta'aliki akan abin da malam ya ce ba domin babba shine yake yin ta'aliki akan abin da karami ya ce ni ko babu wani abu da zan iya cewa akan maganganun malam sai dai ce Allah ya saka wa malam da alkhairi wannan gwalagwalan abubuwa da muka ji daga malam Allah ya ba mu ikon amfani da su Allah ya saka wa malam da alkhairi malam yadda ka faranta ran ɗan uwa musulmi da suka halarci wannan waje kai ma Allah ya faranta maka rayuwarka yadda kake kokari wajen tabbatar da cewa sai an yi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tashe ka a tutar masoyanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ranar gobe kiyama da haka yan uwa iya abin da zai iya cewa kenan dan ba zai iya magana a gaban malam ba assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you. na gada kamata a ce masallaci ta ba akwai akwai gini daga nan yadda na san duk wanda yake hulɗa da social media ya riga ya gama tsarin malam amma a hotance a cikin hudu Wai yau kuma gashi a zahirance Allah ya kara wa malam lafiya eh Allah ya kara wa malam lafiya ai haka muke idan mun fice muna da gwara wanda harshen shi ike tafiya ana jifan ba da shubuhat to muna da bukatar irin su wanda su ne suke da garkuwa ta zamani a hannun su eh Michael Hart da ya magana rubutunsa da turanci ya yi. in ba ka iya wace kaza wu iskaza ba za ka iya kira da turanci yi 100 waye ke heroes kana da buƙatar kai kai turanci ka yi larabci eh, Allah ka sa mu dace ga abuga dama Allah ya ƙara wa malar lafiya eh, lake mana afuwa abu na ƙarshe ga ciyaman aiwa ciyaman fatan Eh alhaji awwal isa ba shine ciyaman da masallacin nan Eh Allah ya ba shi lafiyar kaiwa da komowa da ɗauko mana gwalagwalan dattijai a cikin al'umma da gwalagwalan samari a cikin al'umma kaga abu na baya-bayan da an yaɗa kuma mana mala abubakar ɗin shi ya zo ya amfana da ga kuma bin usman Allah ka masa rahama Allah ka taimaka masa mai gaba da shi Allah ka gaba da shi Allah ka so mai sansa a nan wannan kujerar ya faɗi magana da ya faɗa waɗannan mutane suka ɗauke ta suke cin mutuncinsa da ita Allah ya yi wa biyu Usman rahama Allah ya saka masa da alhairi minti ɗaya ciyaman na wannan masallaci zai yi godiya ga mahalarta malam bismillah Thank ah. you. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله alhamdulillah alhamdulillah ina matukar godewa Allah matukar godiya sannan na neman taimakon Allah Allah ka taimaki malam a duk inda yake Allah ya kasance tare da shi Allah ya haɗa damarsa Allah ya girmama darajarsa wallahi malam muna kaunar ka wallahi muna kaunar ka wallahi muna kaunar ka kaunar da baki ba zai iya faɗa ba malam ka nuna mana kaunar wallahi malam shi da kansa yake bibiyar lantar. wallahi na azim na yi kiran zamanin kaza mun tattauna mun yi magana ibugo yace yaushe ne a ina ne kaza yace malam zan zo zo a a'a ba sai ka wahalar da kai kuma zan ji Allah muna kamar Allah ubangiji ke karba Allah saka mu da Allah الحمد لله لله الحمد لله الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليه والسلام عليكم